أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته muna nika godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin na'imarsa da darsa ya kaddari rayuwarmu ta kawo wannan yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta talata 24 da watan al-muharram hijira ta manzon tsira annabin rahma salama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya da haka yi daidai da ranar 24 ga watan tara miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha Tara, a wannan masallaci mai tarin albarka mai suna mazidul ansar wanda yake wannan unguwa ta unguwar rogon garin jos babban birnin jihar plateau a kowace rana irin ta yau muna yin karatu cikin littafin fiqh sunna linnisa na babban malami abu malik kamal bin sayyid sabit cikin kaddarawa ta Allah na ban lura da kwanan watan ba da na lura da shi kamata a ce mai karatu cikin littafin tarbiyya ne a tafsir fi tarbiyatil aulad amma ba bamu samu hakan ba ina ganin za mu iya yin shi sati mai zuwa in Allah ya sa muna rai yanzu za ku iya tuna shafin da aka tsaya أتكلم فيه السنة للنساء دريدة نون أنا بميدو أول استفتاهي واجبات الصلاة ko ba nan ba ne domin kin ce ɗari da shida a nawa ƙira'atul fatiha ne amma daidai wata gaba ne na ke to mu ɗauko daga fatiha kenan to an ga wajen ya musu a naki shafi na ɗari da shida ko? muna bayani ne cikin arkanus sala rukunan sallah malam ya ce daga cikin rukunai a sallah don bayani ya gabata cewa idan mutum ya bar rukuni to sujada kabli ko ba a adi ba za ta ɗauke mishi ba dole sai ya kawo wannan rukunin to daga cikin arkan ɗin akwai ƙira'atul fatiha fi kulli raka'a karatun fatiha a dukkanin raka'o'in sallar ke gaba ɗaya rukuni ne daga cikin rukunai da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam mun faɗin shi manzon tsira annabin rahma salama da yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ce babu sallah da dukkan wanda ya yi sallah bai karanta suratul fatiha ba wanda wannan hadisin malaman fiƙihu sun ƙara wa juna ilimi akan shi kamar imam malik rahimahullah shi ya tafi akan cewa kuma hujjar shi ta fi ƙarfi don akwai hadisai da suke goya wannan maganar baya cewa da limami yake karatu a bayyane fa qira'atul imam lahu ƙira. karatun liman ya wadatar miki a wurin da yake karatu a bayyane ke ba sai karanta Fatiha ba mun gane ana fahimta kenan a sallar azahar da la'asar da kuma raka'ar ƙarshe a magriba da raka'a biyun ƙarshe a sallar isha'i idan kina sallah a bayan liman ba za ki karanta komai ba shiru kawai za ki yi ki saurari liman Me dalili saboda limami yana karatu a bayyane faƙira'atul imam lahu ƙira'a jama'a mun gane wannan amma wurin da afwan na juya abun kenan a sallar azahar da la'asar ko da raka'ar ƙarshe a magriba da raka'o'i biyun ƙarshe a sallar isha'i ko kina yin sallah a bayan liman sai kin karanta fatiha ku rike wannan jama'a dan yanzu na faɗi maganar a juye ne an gani amma a raka'a sallar asuba raka'a biyun ta gaba ɗaya da raka'a biyun farko na magriba da raka'a biyun farko na isha'i to a bayan limami shiru zaki kawai karatun limamin ya wadatar miki domin limami yana karatu a bayyanin sai dai idan cinkoso ya kai ga yawan da kin yi nesa da liman ɗin ba ki jin karatun liman in ba ki jin karatun liman to ko da kin san a ce da liman ke karatu a bayyane to dole ki karanta fatiha domin ba ki jin karatun limamin ki jama'a kun fahimci wannan to shine ma da ce fa'idatun ga wata fa'ida yace mallam tastati hifzal fatiha wacce bata iya haddace fatiha ba wata kila sabuwar musulunta ce faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam liman lam yastati hifzaha haqiqa manzan tsira annabur rahma sallallahu ya faɗi game da wanda ba zai iya ko bai iya haddace suratul fatiha ba ya ce da shi ƙul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ya ce karanta wannan a madadin karatun suratul fatiha lakin na haza liman kanat ajizatan tamaman an hifziha amma fa wannan ‘yar uwa ga wacce kwata-kwata ta kasa iya haddace fatihar ta musulunta tana sabuwa kenan. Ba a da mastafragas wasu a hafin hizzi bayan ta riga ta dage ta yi iyakacin ta wurin hadda Aukanat a jami'a ko ta kasance ba balarabiya ba ce ma'ana wato ƙabila ce ba ta larabawa ba kuma ta yi ta yi ta kasa a nan dai kawai sai mu ce sabuwar musulunta wani hau zalika da makamantan wannan kin ga wannan shi bai da yawa sai a koya mata shi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai gaba ta hudu da ta biyar a cikin rukunai shine ar-ruku'u wa tuma'aninatu fihi yana daga cikin rukunan sallah yin ruku'i a sallah sannan da kuma nutsuwa a cikin ruku'i da mutum zai yi sallah ya mance da ruku'i daidai yake da wanda ya yi sallah ya mance da suratul fatiha sallar ba ta yi ba an gane jama'a da sai a raka'a ta biyu kika tuna a shi raka'a ki ta farko ba ki ruku'i ba to yanzu ta biyun da kika yi masa ruku'u ita ce yanzu ta ɗaya a wurinki sai ki jefar da waccan ta farko. idan a raka'a ta uku ne kika tuna cewa raka'a ki ta biyu ba ki ruku'i ba to yanzu ta uku ita ce ta biyu idan a raka'ar ƙarshe ce kika tuna a ashe wadda take binta baki ruku'u ba to yanzu wannan ta ƙarshen <coughs> sai an ƙara kawo ta ta ƙarshe domin za ta dawo gurbin waccan ta ukun kenan jama'a mun gani shi kanshi nutsuwa a cikin ruku'u rukuni ne daga cikin rukunin sallah wanda suke daga ruku'u su wuce zuwa ga sujada ko da shekara ɗari suke suna wannan sallar ba su taɓa yin sallah ko da su ɗaya ba domin hakan na manzo Allah Salama ya gaya hu ya ce da shi irji fa salli fa innaka lan tusalli ce koma ka sake sallah don ba baka yi sallah ba sai da ya kaso uku yace ya annabi Allah in ba wannan ba don haka ka koya mu nan manzon Allah sallallahu alaihi sai ya koya yadda ake yin sallah jama'a muna fahimta da kyau sai don haka kenan yi ruku'i da nutsuwa a cikin ruku'in shi ma rukuni ne wa ruku'u min arkanis salati bil ijma' shi ruku'i yana daga cikin rukunin sallah da ijma'i malamai babu saɓani bi qaulihi ta'ala don faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya yi wallazina amanu ruk'u wasjudu ya wanda kai imani in kuka zo yin sallah ku yi ruku'i kuma ku yi sujada wali amrin nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu bihi faqal da kuma umarnin manzon Allah sallallahu da yawa wannan mutumin da ya muna na sallar shi yace da shi tummarka hatta ta suna'in na raki'a ya ce sannan ka yi ruku'u kuma ka tsaya kan su sosai a cikin ruku'inka wa aƙallu ma yi jizu fi ruku mafi ƙarancin abin da zai wadatar a cikin ruku'i shine an hanya bi haisu ya masu ya daki rukubatai ne ki durƙusa daidai gwargwadon yadda tafukan hannayenki za su kama gwiwoyinki shi ne mafi karanci an gane wata ta haƙaƙar tu. bi an taskuni hatta tatma'inna mafasiluki abinda kuma wato ita nutsuwa tana cika ne sai yadda idan kika nutsu kaɗan har ta yadda gaɓoɓin jikinki za su koma inda suke za su samu nutsuwa wata tarhi ki ɗan yi jinkiri kaɗan ƙila bi miƙidari zikirin wajibi firko malamai suka ce gwargwadon zikirin da ake na wajibi a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim ki maimaita shi alal aƙalla su uku idan har kika samu wannan to kin samu nutsuwar da ake bukata an gane ba wai kawai mutum yana yi kap kap kap kap baya cewa komai an gane ko a sai na bakwai na shida da na bakwai daga cikin rukunai al'aitidalu ba'da ruku'i wa tsuma'ani na tufihi daidaituwa bayan kin yi ruku'i shi ma ke nutsu kuma a cikin shi da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam don faɗin manzala sa salama da yake cewa la tujzi'u salatan la yuqimu rajulu fiha sulbahu fi ruku'i was sujud annabin Allah ce sallah ba ta wato isuwa ko ta karɓu ko ta cika da mutumin da yayi sallah bai miƙar da bayan shi a cikin ruku'insa da sujada wali ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam li musi'i salatihi domin faɗi manzon sallama ga wannan mutumin da ya sallah ya muna na sallah yace sun marfa hatta ina rafi'a yace idan kai ruku'i sai ka ɗago har sai ka nutsu a yayin ɗagowa ba wai daga rukuku kawai mutum ya tafi zuwa ga sujada ba kun san akwai wanda suke yin wannan eh akwai su ko wanda daga tayi rukuku kawai daga rukuku kawai za ta wuce sujada to wannan ko shekara 100 sallah wallahi ba ta taɓa yin sallah shekara 100 a duniya ta yi tana irin wannan sallah to ba ta taɓa yin sallah ba a rayuwa sai ki ga wai sai mutum ya sujada idan ya yi sujada ba zai faɗa faɗaga ya zauna ba daga sujada farkon kawai kaf kaf ma'ana zai dan da ta dan daga kan kawai sai ta mayar wannan duka ga wanda ya wannan ba shi da sallah ko da tsawon shekara nawa yana yi sai as-sujud wa tumanina fihi sujada da shi ma samun nutsuwa a cikin sujadar liƙaulihi ta'ala don faɗin Allah maɗaukaki irka'u wa sujudu ku yi ruku'i ku yi sujada wa liƙaulihi salama lil musi'i da kuma faɗin manzon salama ga wannan mutumin da ya munana sallar shi ya ce shi sun masjud hatta kuma inna sajida sannan ka yi sujada har sai ka nutsu cikin sujadar ka sun marfa hatta kuma inna jalisa sannan ka ɗago har sai ka nutsu a zaune ka zauna ka nutsu sannan ka sake sun masjid sai ka koma sujada ta biyu hatta tasma'inna sajida ba za ka ɗago ba sai ka nutsu sosai ka yi zikirin da ake yi Wani ni abbas marfu'a an karɓo hadisi daga Abdullah dan Abbas wanda ya rafa hadisi zuwa ga manzon tsira Annaburrahma, rahma sallallahu da yace la salata liman yusuf an anfuhu min al-ardi ma يصيب جب جبينه أو جبينه ما يصيب جبينه باب سلة da dukkan wanda ya yi sallah karan hancinsa bai taɓa inda goshi yake taɓa ba an fahimta abin da ake nufi ina goshi yake taɓa ƙasa to hanci ma ya taɓa ƙasa ba wai daidai gurbin da goshin ya taba ba ai ba zai yi ba tunda akwai rata tsakaninsu amma abin da ake nufi a nan dole da hanci da goshi duka ana so a sa su a kasa amma ki ga wasu suna sallah goshin ne kawai zai taba kasa hancin yana da tsada ba za su ba wa Allah shi ba aka ba da goshi ballantana hanci jama'a mu fahimci wannan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu sallah ga dukkan mutumin da yayi sallah ya zama hancin shi bai taba inda goshi ya taba ba yake taba ba ma'ana ƙasa kenan sai rukuni na goma da na sha ɗaya aljulusu baina sajadataini wa tsum'ani na tufihi wato zama aljulus zama tsakanin sujada guda biyu tare da samun nutsuwa a wannan zaman jama'a muna zama tsakanin sujada guda biyu da kuma yin nutsuwa a cikin wannan zaman shi ma rukuni ne dukansu biyu rukunai ne da shi zaman da kuma nutsuwa da kaulihi sallallahu alaihi wasallam domin faɗin manzon tsira annabin rahma salama da yace sun marfa hatta tasma inna jalisa sannan kaɗago ɗago har sai ka daidaita a zaune wa ƙauluhu da faɗinsa da yace ce salama la salatan la yuqimu rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud sallah ba ta isuwa da mutumin da ya yi baya miƙar da bayan shi a cikin ruku'insa da sujadarsa ta تقدم قريبا حقيقة hadisin ya gabata kai kenan aljulusu sai sayyidaini zaman da ake tsakanin sujada guda biyu ko in an yi sujada farko ana bukata a ɗago a zauna ko har akwai zikirin da ake wanda zamu zo mu bi shi a gaba idan aka yi wannan zikirin sannan a sake tafiya zira ta biyu to wannan ɗan zaman da za ki da kuma zikirin da za ki gwargwadon wannan dukkanin surkunai ne ma'ana shi wannan zikirin shi ne ke matsayin nutsuwar kenan ma'ana nutsuwar gwargwadon inda ki karanta wannan zikirin sa'annan ki tafi وقد تقدم قريبا sai a rukuni na goma sha biyu a tashahudul akhir wal julusu fi zaman na ƙarshe tayyar ƙarshe da kuma zaman da za ka yi domin yin ta shi ma rukuni ne kin ga yanzu da za ki bar ki mance zaman tahiyan farko jama'a muna tare babu wani matsala za ki iya gyarawa ba sai kin da ba in dai zaman tahiyan farko ne har salima yayin da kika rabu da ƙasa da gwiwoyinki da tafukan hannayenki duk sun miƙe kin tsaya kyam sai kika tuna a zaman tun ya kamata ne to ya za ki jama'a na'am ba zan dawon zauna ba ta wannan amsa ita ce daidai matuƙar gwiwa da tafukan hannaye sun rabu da ƙasa to ba za a dawo ba in dai zaman sahiyan farko ne jama'a ku fahimci wannan amma da cewa kin zaman sahiyan ƙarshe ne kawai sai kika manta kika miƙe za ki raka'a ta biyar to nan kan ko da kin miƙe tsaye ko da kina cikin karatun suka tuna dawo kawai ki zauna ki giya ki sallama sake yin guda biyu ki sallame ba sai kin sake musu tahiya ba yanzu muna bayani ne da wacce ta bar zaman tahiya na farko mun ce domin shi zaman tahiyan farko ba menene ba ba rukuni ba ne mun gane jama'a to da kuwa shi zaman farkon ba rukuni ba ne to idan kika manta da shi har kika miƙe tsaye to kawai ki ci gaba da sallar yanzu misali kin raka'a biyu a azahar kawai sai kika mance maimakon ki zaman tayya sai kika miƙe zuwa raka'a ta nawa raka'a ta uku kina tsaye sai kika tuna ko ke ce limamiya ma mamunki da ke ba suka miki tafi da hannu ko dama kuma ta a in namiji ne maza sai ki mishi subhanallah in in mace ce mata su tafi da yatsunsu to nan kin san cewa kin bar zaman tahiya amma za ki ci gaba za ki kawo raka'a ta uku ki kawo raka'a ta hudu sai zaman tahiya na ƙarshe ko idan kika zaman tahiya na ƙarshe kika yi tahiya kika gama kina jina da kyau ko in ce mu'allima kafin ki sallama sai ki yi sujada guda biyu a zaunan bayan kin ƙare tahiya in kika yi sujada ɗaya kika yi tasbihi kika ɗago kika yi tasbihin da ake kika tafi sujada ta biyu kika yi mata tasbihin ta kika dago kina daidaituwa a zauna kawai sai ki sallame ba sai kin sake yin wata tahiya ba kuma wannan ta zama sujada ne qabliya qabla salam jama'a mun gane da kyau wannan ita ce qabla salami akwai kuma ba'ada ba'ada salami ita ce waccan da na ce ga wanda ya ƙari ko sai ya dawo ya zauna ya yi ta ita ma babu ƙara yin tahiya duka da qabli da ba da ba'di duka ba sai an sake musu tahiya ba jama'a mun gane wannan to yanzu ana maganar tashahhudul akhir tahiya ta ƙarshe rukuni ce wal fihi zama domin tahiyar shi ma rukuni ne فعن ابن عبد فعن ابن مسعود رضي da عنه قال حديث هذا قبل أن مسعود الله kunna شيء كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه sai mun kasance in muna yin sallah a bayan fiyayyen halitta manzon tsira annabin rahma salama mun kasance muna cewa don Allah ku saurara da kyau wannan gaba. mukan ce assalamu ala jibril wa mika'il assalamu ala fulan wa fulan cewa mun kasance muka zo yin tahiya muna cewa amincin Allah ya tabbata ga Jibril da Mika'il amincin Allah ya tabbata ga wani da wani da wani shine fulan wa fulan فالتفت... فالتفت ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu sai ya juyo yace da mu inna allaha huwa salam yace lalle Allah shine assalamu shine aminci fa idza salla ahadukum falyaqul da ba iya da ba koyar da tahiyar bane yanzu ne za a koyar musu da sai dai su ce amincin Allah ya tabbata ga Jibril da Mika'il su ta kirgo mutane daga ciki da mala'iku suna amincin Allah ya tabbata gare su manzala ta salama sai koyar da su yace a'a Allah shine assalamu don haka in kun zo yin tahiyya ga abin da za ku ce attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu! السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين zaki ji watakila wannan lafazin ya bambanta da wanda kika haddace to ta ya zo da lafuza daban-daban ne ba matsala in kin iya su duka wannan lokacin ki wannan wani lokacin ki canza in guda ɗaya kika iya kawai dimance ta kawai kowane lokaci an gane ya ce fa innakum iza qultumuha lallai ku dinnan in kuka faɗi wannan asabat kullu abdin salih to amincin da kuke roƙa zai shafi duk wani bawon Allah salih sawa'un yana raye ko ya mutu fi sama'i wal ardi a sararin samaniya da ƙasa an fahimta yace a ƙarshe yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine ƙarshen tahiyya yace wa hadhihi asahu siyagut tashahhud wannan ita ce mafi inganci cikin sigogin tahiya lakin aula an kwal sai dai abin da ya fi dacewa idan aka fi tahiyar a dinga cewa assalamu alal nabi maimakon assalamu alayka ayyuhan Nabiyu. badlan min assalamu alayka ayyuhan nabi a madadin ki ce amincin Allah tabbata gare ka ya kai wannan annabi ya ce fa inna haza kana yuqalu fi na biyu sallallahu a lokacin annabi sallallahu yana raye shine ake cewa assalamu alayka ayyuhan biyu. amincin Allah tabbata gare ka ya kai wannan annabi Falon mamata yayin da annabi ya rasu kana sahabatu yaquluna assalamu ala nabi sai aka samu sahabbai suka zo daidai wannan gabar sai ce assalamu ala nabi maimakon assalamu alayka ayyuhan nabiyyu an gane kun fahimci abin da ake nufi jayyid a sai rukuni na goma sha uku assalamu yin sallama sallah shi ma rukuni ne ba zai wuki sallah har ki gama sallar babu sallama ba ba za ki sallama ba ƙarshe a'a in kika haka sallah ba ta yi ba da kaulihi sallallahu alaihi wasallam don faɗin sallallahu ta wasallam da ya ce miftahu salati taho mabudin sallah shine tsarki wa tahrimu takbir haramcin yin wani aikin da ba na sallah ba shine da zaran kin kabarar harama to komai ya haramta sai aikin sallah wa tahlilu hat taslim halatta ma mutum yayi wani abun da bai halatta yi shi a sallah ba shine da zaran yayi sallama to ya halatta a gare shi sauran abubuwa fa'idata ne da wasu fa'idodi guda biyu aƙallu ma yi jizo fi taslimi ƙauliki assalamu alaikum mafi ƙarancin abin da zai wadatar a cikin salama shi ne ce assalamu alaikum amma in za ki cika ki assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah manzala sa salama ya yi sallama salo guda hudu duk wanda kika yi yayi a cikin sallar akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dama a hagu assalamu alaikum wa rahmatullah mun ji daya akwai assalamu alaikum wa rahmatullah a dama assalamu alaikum wa rahmatullah a hagu nawa kenan akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi a dama a hagu sai ce assalamu alaikum nawa kenan akwai kuma guda ɗaya tilo assalamu alaikum duka annabi salama ya yi wannan sigogin amma wadda annabin Allah ya fi a rayuwarsa ya fi yawaita yi ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mun fahimci wannan jama'a malai ce fa'ida ta ne da wasu fa'idobi guda biyu aƙallu ma oh, yi jizu uki taslimi a afon mun a ƙauliki assalamu alaikum ko na biyu ya ce a akmalu wa afdalu alfazu taslimi mafi cika mafi falala daga cikin lafuzan sallama a sallah ƙauluki shine faɗinki assalamu alaikum wa rahmatullah a dama a hagu ma yake assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a mun gane wannan kuma har kullun aka ce ga abin da ya fi cika ya fi falala ai shi ake so a yi mai a je zuwa gare shi Allah ta'ala ya mana jagora a malam yake cewa yaminan wa shimala ma'ana dama da hagu wa haza huwa sabit an rasulillah sallama wannan shine tabbataccen abun da ya tabbata daga wurin fiyayyen halitta manzan tsira annabin rahma sallallahu alaihi wasallam wa amma ziyadatu barakatuhu fit taslimi amma tsarin wa barakatuhu a sallama fa zahiru annaha la tathbut ar rasul sallama to istidraki amma wannan maganar akwai malaman da suka fice akai kamar yadda nayi bayani amma malam anan ce hadisin bai tabbata ba wallahu ta'ala ala wa Sai sai abu na goma sha hudu tartibul arkani sabiqa wa'annan rukunan da aka aka ambata to mutum ya jera su shi ma rukuni ne ma tabbata annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha murattabatan don abin da ya tabbata cewa annabi sallama yana sallatar su a jere ne wa qad qala ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin da kuka ina yi jama'a wannan hadisin ku fahimce shi da kyau <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku yi sallah irin yadda kuka ga dan Allah akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu ya bambance tsakanin mace da namiji a karatun sallah tunda annabi ya ce ku yi yadda ku ga ina yi kuma annabi ya yi rayuwa da mata kuma shi annabin maza da mata ne to kuwa da cewa mace za ta yi karatun sallanta a sirrance ne to da annabi ya yi bayani domin ba a jinkirin bayani a lokacin da ake da bukatar bayani jama'a mun gane wannan kuma mun karanta da ku a baya wannan malamin ai littafin ya yi shi ne don mata ya ce fiƙo sunati lin nisa'i amma da da ya zo wurin zai ce wurin da ya bayani akan bayyana karatu da sai ce amma ke mace ki sirranta annabi sallallahu ya ce ku yi yadda ku ga ina yi manzo Allah kowa akwai wurin da yake bayyanawa akwai wurin da yake me yake sirrantawa kuma ku fahimci wani abu da kyau wannan addinin addinin Allah ne wallahi ba na wani mutum bane kuma wanda kadai aka yarje mana mu koyi da shi shine manzon Allah sallama a wurin gudanar da wannan addini don haka mu yi kokari duk wanda da bata sani bane to wannan zai iya zama mata uzuri amma wallahi duk wanda ilimin ya zo gare ta to ya zama mata wajibi wallahi in ta sallah a sirrance wallahi ba ta da sallah matukar wurin ana bayyana karatu ne wannan shine gaskiyar magana Allah ya sa mu dace wa allama halil musii murattabatan bi qawli thumma thumma thumma kuma zara ta salama ya koyar da wannan mutumin da ya muna na sallar shi a jere ya koya mishi wa'annan ya ce sannan sai ka yi kaza daga kaza sannan ka kaza har zuwa ƙarshe sai gaba ta gaba wajibatu salat abubuwan da suke wajibabbu a cikin sallah yanzu mun yi rukunai ko to yanzu kuma akwai wajibi daga cikin wajibabbun abubuwa a sallah akwai du'a'ul istiftahi addu'ar bude sallah <coughs> bayan an yi kabbarar harama wa huwa wajibun 'ala rajihi wajibi ne yin haka gazance mafi rinjaye kenan akwai wanda suke cewa ba wajibi bane shi yasa malam yace gazance mafi rinjaye sawa'un fi salatil fardi aw an-nafl ita du'a al-istiftahi wajibi ne a yi ta ko a sallar farilla ko a sallar nafila an tastaftahi bihi salataki ki buɗe sallaki du'a al-istiftah ba'da takbiri bayan ki kabbara wace kabarar harama لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته don faɗi manzon sallama da yawa wannan mutumin da ya salamuna na sallash yace innahu la tatimmu salata li ahadin yace lallai sallah ba ta cika ga wani minan nasi daga mutane hatta ya tawadda har sai yayi alula fa yada alwudu'a yani mawadi'ahu sannan ya sanya kowace gaɓa. a daidai inda take ma'ana ya wanke ta a lokacin wankewarta thumma yukabbiru sannan yayi kabbara ta harama wa yahmidullah jalla wa azza sannan ya gode wa Allah mai girma da buwaya wa Yusmi alaihi ya kuma yabi Allah wa ya yaqra'u ma tayassara min alquran daga nan ya karanta abin da ya sawwaka min alquran daga cikin alqurani fa idza fa'ala zalika faqad tammat salatuhu in ya ta musallar shi ta cika malaka fa zahiru qawlu abin da ya bayyana anan shine fadin sa sallallahu alaihi wasallam yace wa yahmidullaha ya gode wa Allah jalla wa azza mai girma da buwaya wa yusni alaihi kuma yayi yabo ga Allah yace annahu du'aul istifta yace anan ana nufin du'aul istifta ne addu'ar gode sallah fa yu'khadhu minhu wujubun anan ne aka ɗauki cewa to wajibi ne kenan mutlak kai tsaye ba kaidi. a ma'ana a yi ukhadhu minhu wujubu wujubu mutlaq alhamdi was to anan za a iya ɗaukan wajabcin kai tsaye na yin hamdala godiya was da yabo ba da takbiratul ihram bayan kabara harama wa min al ulama'i man hamalahu ala annal murada bihi al-fatiha akwai cikin malamai wanda suka tafi akan abin da ake nufi da shi shine karatun fatiha wato ba du'a'ul istiftahi ba wa alaihi yakunu du'a'ul istiftahi mustahabban su wanda suka tafi akan wajen fahimtar a wurin su du'a'ul istiftahi mustahabbi ne faqat wal amru wasi to sai ma ce al'amarin yana da yalwa babu damuwa da wanda suka ɗauka wajibi ne da wanda suka ɗauka mustahabi ne duk babu matsala an gani Allah ya samu dace shine ma'anar wal amr wasi' da yace ma'ana al'amarin yana da yalwa wala yushra'u du'a al-istisqa fi talatin al-janaza amma a sallar gawa ita ba a mata gawan istisqa an gani ita sallar gawa kawai ana ajiye gawar kawai in kuka yi kabbara Allahu akbar sai ku fara fatiha to a sirrance kuna kawo gari na dubi alai muladdali sai ku sake yin kabbara in a bayan liman ne idan liman ya kabbara ta biyu ta biyu sai kuma ku kabbara sai ku yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim har zuwa ƙarshe sai kabbara ta uku sai a fara yi wa mamacin addu'a Allahumma firli abi Ibrahim warfa darajatahu fil mahdiyyin fakhlufu fi aqibihi fil gabirin duka addu'o'in idan aka yi kabbara ta ƙarshe ta hudu ko a yi shiru ma'ana ta uku ko a yi shiru ba a ce komai ba ma ana gama kabbara a yi sallama ko kuma a sake yin addu'ar a cikinsa ita ma sannan a sallame shi kenan fa sallar gawa ba wani abu mai wahala ciki amma da yawa za su zo sallar gawa su yi shiru kamar macen da ba ta yi karatu ba in ta zo sallah take yin sallah a sarrance gaba ɗaya to haka wasu ma da basu sanya ake sallar gawa ba idan suka sai su yi shiru kawai sai dai kabbara kawai za a yi da su ba san ma ana faɗin komai ba don haka anan ma da ke wala yushra'u du'a al-istiftahi fi salati janaza ba a shar'anta yin du'a al-istiftahi a sallar jana'iza ba an talha bin ubaidillah bin awf qala daga talha ɗan ubaidillahi ɗan auf yake cewa sallaitu khalfa ibn abbas ala janazati yace nayi sallah a bayan abdullahi ɗan abbas sallar gawa fa qara bi fatihatil kitab sai ya karanta fatiha qala yace ya'lamu annaha sunna ya bayyana karatun to don kada a tambaye shi a ya kai kuma abin annabi sallallahu alaihi wasallam a sirranta yake yin sallar gawa sai ce ina eh, yi musu haka ne don san cewa sunna ne fatiha ake karantawa dalilin da ya sa ya bayyana ki don su san sunna ce yin haka yace fa isharatu ila adami iya al-istiftahi fiha wannan yana nuni akan cewa ba a shar'anta yin du'a istiftahi a cikin sallar jana'iza ba fa innahu qad jahara bil fatiha domin abu ibn Abbas ya yi karatun a bayyane ne ya karanta fatiha li yu'allima an-nasa don ya koya wa mutane ولم يجهر بالاستفتاح أما بأجياء دعاء الاستفتاح أبو نقبة ويستثنى كذلك من وجوب الاستفتاح هل ينزو أن توقع شيء لقد شو وجبت دعاء الاستفتاح المأموم في صلاة الجهر مامو ألوك تند الإيمان زي كراتو أبيني كيف ذاكي بقى amma matuƙar limami idan ya kabbara yana ɗan yin shiru shi ma yi addu'ar kafin ya fara dukkan kuma mu za ku yi a bayan shi wal aslu fi du'a al-istiftahi an yusarra bihi asali addu'a al-istiftah shine ayi ta asirrance ya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazhar bihi imam sallallahu alaihi wasallam bai bayyana a bayyana ba wa inna ma yajuzu lil imami an yazhar bihi ahyanan yu'allimahu an-nas kawai yana halatta ga liman wani lokaci ya bayyana karatu a sallar janazan domin mutane su fahimci ya koya musu to daga nan yanzu abu na gaba shi ne siyago min siyagil istifta to yanzu tunda an yi magana kan bawon istifta to ya sigar ta take ya ake yi yace qad rasulullah ta salama idda su siyagin lidu'a'il istiftah yace hakika ya inganta daga manzon tsira annabun rahma ta salama sigogi daban-daban na du'a'ul istiftah min ha daga ciki akwai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib ya Allah ka nisanta ni tsakanina da kurakuraina kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsabtace ni daga kurakuraina kamar yunqas thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsabtace farin tufafi daga dauda Allahumma qsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina da nake bi da kankara wal ma'i da ruwa wal bard da kuma raba kin ga wannan gajera to amma akwai ta biyun ta kuma ta fi ta gajarta ita ce zamu ji yanzu na biyu siga ta biyu subhanaka allahumma wa bihamdi sarki ya tabbata gare ka ya Allah da godiya gare ka wa tabaraka smuka sunayenka sun daukaka wa ta'ala jadduka wato girmama kama ya daukaka wala ilaha gairuka babu wani abin bauta sai kai kin ga wannan yafi gajarta layi ɗaya ne kawai subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuka na tabbata waɗanda suka kasance a karatun abu rukayyatin daga sifatu sala har aka zo hisnul muslim na san Allah da duk haddace waɗannan haka ne to idan kuma ke sabuwar ɗaliba ce to ga littafin nan a gabanki ke kike dukufa cikin mintuna in Allah ya da musamman wannan mai layi ɗayan za ki shi an gane sai siga ta uku wacce ita ce mai yawa amma an fi samun za su sama yana yin ta ne a sallar dare a sallar mai sallar dare kuma hikimar da take ciki idan mu ce wannan addu'ar da dar Allah a sallar shi ta dare da yaddar Allah duk bukatun da ya roƙa Allah zai amsa kuna ji da kyau matuƙar bukata ce ta alkhairi shine wajjahtu wajihi lillazi fatara samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kage halittun sammai da ƙasai a miƙe wa ma ana minal mushirki? ni ban kasance daga cikin mushirikai ba inna salati wa nusuki lallai sallata da nake da yanka da nake yi wa mahyaya da rayuwata mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah kadai suke ubangijin talikai la sharika lahu alƙawari ne ba zan yi wa Allah tarayya da kowa cikin waɗannan abubuwan ba wa bidhalika umirtu kuma hakan nan aka umarce ni wa ana minal muslimin ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya Allah kai ne mai mulki babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuwa bawa ne gare ka zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dambi kuma na yadda da zunubaina da na aikata faffirli ta gafarta mun zunubi Zunubai na jami'an gaba daya innahu la yaghfiru illa anta lallai babu mai gafarta zunubai sai kai Allah wahdini li ahsani al akhlaq ya Allah ka shirye da ni da kyawawan ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa ta ba mai shiryarwa zuwa ga kyawawan ɗabi'u irin su in ba kai ba wasrif anni aha ya Allah ka nisantar da ni daga munanan ɗabi'una la yusrifu anni sayyi'aha illa ta ba wanda zai iya nisanta ni daga ɗabi'u marasa kyan da nake yi sai kai Allah labbaika wasu adai, amsawa gare ka ya Allah wal khairu kulluhu fi yadayka al khairi dukka yana hannunka ne wa sharru laysa ilayka sharri kuwa baya zuwa daga gareka. ka wa ana bika wa ilayka ni daga gareka ne kuma zuwa gareka zan koma tabarakta ka daukaka wa ta'alaita ka ka ya Allah astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilayka kuma ina mai tuba zuwa gare wannan idan za ki zauna ki ɗauke ta layi ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai da izinin Allah za ki haddace ta a rana ɗaya kuma ki duba irin kyawawan lafuza da irin abin da ke roƙa kanki shi ya sanya mai ƙiyamun laili a rayuwarsa yake dacewa a rayuwarsa duniya da lahira kuma duk mai ƙiyamun laili sai fuskar shi ta yi haske na musulunci kuma duk mai ƙiyamun laili Allah zai azurta shi da ƙoshin lafiya a cikin jikinsa sannan zai samu haiba zai wuya a kalli fuskar shi a mata kallo na ƙasƙanci da wulaƙanci don fuska ce da take raba dare tsakaninta da ubangijinta da mutane za su gane wa'annan wallahi azim da sun daina ɓata lokacinsu jerin gwano a gidajen wai malamai don neman biyan bukata wai malamai su ce kawai bokaye ba za su faɗa wai ce wai gidan malami ina da malami na wai kowace ma wata ma tana da nata malami wata ma nata ma a Nijar ma yake Allah kyau. wallahi akwai wata addu'a manzala sa salama yake cewa duk mutumin da ya ce subhanallah sau goma walhamdulillah so goma wallahu akbar so goma duk abin da ya roƙa Allah zai bashi duk buƙatar da ya roƙa matuƙar ba sharri bane zai samu biyan buƙata to kai ke da ke da irin wannan yanzu ita wadda bata zo islamiyya ba ita za ta ji wannan ba za ta ji ba shi na yanzu Allahu musta'an abubuwa suna ta dibibi cewa a kasa gane gaba ina ne baya saboda mutane sun zama mushrikai kanu ya abudun aljin yanzu ba mutane sun koma bautan aljinu musibar ba babba ba yaro kowa da kowa bukatun shi kawai rabbana atina في الدنيا ne wa في lahu من akhirati duniyar da ta samu lahirar kama ya ta zo za ta zo ta zo ya zambilla Allah ya tsare wanda yake wani wallahi bai san mece ce lahira ba bai san ta ba in dai mutum ya san me yi lahira me za a tarar a lahira wallahi ta dole shiga sai ta yi ina amfanin baɗi babu rai me amfanin a samu duniyar kuma a tafi a bar duniyar babu dawama jiya na ga an sako hoton wani a facebook attajiri ne a ƙasar kuwait wanda ya fi kowa kuɗi wallahi ya jiya ki zo ki ga zinari ba ku ne mata masu zinari ba ki ga ɗanyen zinari da mutumin nan ya bari moto yana da moto ta gol ce mota. yana da helikopta na gol ne wallahi al'azim duka su yana dalolin amurka kuwanci ta gansu gadon da yake kwanciya na zinari kujerunsa zinari hatta mabuɗi ko abinda da za a kama abu da ƙofar duka da gwalagwalai a kai shi amma wallahi mutuwa ta wata ɗauke shi ko musulmi ne sai suka ɗauko ga hoton kabarin shi jiya aka ta yaɗa wani abu ga hoton kabarin shi an turbuɗe shi a ƙasa shi wanda suka tara ɗin sun tafi ko ba su tafi ba sun tafi shi ne a hutuba mu ta juma'an nan da ta wuce saboda mun yi hutuba ne a kan daurin shabab fi bina'il islam daurin matasa gudunmawar matasa wurin gina musulunci wannan jan hankalin har ku mata yana garin ku manya-manyan masu kuɗi da tizai da suka mutu suka koma zuwa ga Allah yau matasan masu kuɗin sun ninka su ma'ana sun kuɗin da yau matasa suke da shi anu ya fi na wa'ancan dattijan masu kuɗi ne ba kusa ba amma albarka da abin da wa'ancan suka yi wa kansu wa'annan har yau ba su yi ba a garin jos na gaya musu akan mimbari na ga musu faɗin garin Jos gaba ɗaya babu mutumin da ya bayyana a zahiri ya yi wa kansa irin abin da Alhaji Usaini magaji ya kansa Allah ya masa rahma. Yau babu ranar da garin Allah zai waye rana ta haɗi, alkhairin Allah da ita zuwa garin shi ba a kabarinsa babu wannan yini. Domin filayen da ya bayar aka gina albayan, aka gina sunna academy. tun daga kansa mu dai har yau ba mu sake ji ba a garin Jos ba mu ba kuma na ga musu ran juma kuma shi a cikin masu kuɗi ma ba a sashi a lissafi idan za a yi maganan masu kuɗin da ake da su a yau yara matasa amma shi shi ya gina wa kansa alkhairi kuma bayan shi ya yi kyau ‘ya'yansa babu wanda ya tozarta har bayan sangashi jami'a kowa wannan ya gama wannan yana fi wannan ya zama. don haka ‘yan uwa mu yi wa kanmu ginin alkhairi a rayuwa mu yi burin sama wa kanmu abin da za mu yi farin cikin haɗuwa da shi ran muka koma zuwa ga Allah duk wanda ya hidimta wa addinin Allah Allah ba zai bar bayan shi ya ba da izinin Allah ka yi wa Allah ne sai ma Allah ya baka abin da zai faranta maka a rayuwarka da bayan mutuwarka don haka jama'a mu daina ɗaukan duniyan nan kawai mu dai mun samu duniya kalas a'a duniyar wallahi tallahi za a tafi a barta manya-manyan masu kuɗin sun tafi talakawan ma sun tafi masu mulki sun tafi ke ce za ki jira wallahi an barki a duniyar na hajiya a baki shekara ɗari da hamsin za ki ya Allah ka kashe ni in huta wallahi da kanki za ki baki mutuwa shekara ɗari da hamsin fa kawai Allah ta'ala ya datar da mu ya mana jagora da muka yi daidai muna roƙon shi subhanahu wataala da ya ba mu lada wurin da muka kuskure muna roƙon shi Allah ta'ala ya fi mana